na tayi take an kawo an kawo ta ma da garanta na kiya da alkashi aka kullo min na waka ce ga salamu alaikum me tumatir ne salamu alaikum me ya aka yi an ango eh, ko kana bakin ciki ne ah, ka sha ko kana bakin ne ai wato ango idan na auna zaman da muka yi da ɗai ba yarinya ce mai hankali eh, ta ungoku ko ce wannan duniya ta wannan wacce ka aula har duniya ta nade ba zan daina santa ba ni ba za ka yi ni ba sai ita ruwa an wa kaga ai kayan gara ne kaga da babu dan Allah ka rike ta da amana kuma duk abin da ta yi ma karka jure saki uku dan wanguwar ka ce saboda ina son ta har yanzu wani da ya ce ma zai fi mata kamar saki uku kai wai kai kana da hankali ka san me kake a kace kawai kwarto ne alhamdulillah kwar kwarto ne da ubanka kwarto ne wallahi ba kwari ya kike da ubanka da bana gidan na shiga zaka a duk maganganun ka shiga zaka da bana nan tsananin kaunar da nake mata matar ni baka kaunata ina kaunar ta ai hadin na gari da

salamu alaikum salamu alaikum amu alaikum salam ah. ya kuma da gana ka ɓata ka sai du'a'i dole ka ganna a haka kuma dole ka ganna a dabire kuma dole ka ganni na zo maka a yamutsa a firgice ah, abinda nake so in gaya maka ka samu mutumin ka ka gaya masa abin da ya min bai kyauta min ba kuma in ban na ganin mutunci na da mutuncin da yake tsakanina da kai da alaƙar da yake tsakanina da kai da darajar da take tsakanina da kai da kimar da take tsakanina da kai to billahi ladi sai na yi masa wuju wuju sai na masa zabire-zabire billahi ladi sai na sai na hawa da sauka wai shi shi gundumin gundumin gundumi fa ya zai ya sallama da ni har kofar gida ta da ya shiga ba ta nan yake fita ba ta da ya hau ba ta nan yake sauka ba ah. ya ci mutunci na ya min watsa watsa ya min biji biji nake ga maka kofar gida ah, ina ba lele ga wani ko ba ka eh, gani ne ah, abin da babba ya hango yaro ko ya hauri ni ba zai hango shi ba to da Allah ka yi hakuri wane gundumi wane kai ai ai karamba ne ai abin da babba ya hango yaro ko ya hauri ni ba zai hango shi ba ni ka mun kai da kawo mun karasa guda dan bai da wanda ya bi da a garin nan to ai gundumi gundumi gundumi da kare bani yake wallahi me iza biya ka zai zo zai turke ka a gida ina shi ina zo mabarauci irin ka abin da na gani saura kire in kirkiri jeji a kofar gidansu subhanallahi a da Allah bulile kai hakuri to wai wane gundumi wane kai ya zai da tsawon mabarauci eh ni ma abin da na gani shi na farko kai ne kai hakuri gundumi bai kyauta ma ba na sa halin kayana to ka yi hakuri idan ya zo nan zan ja sa. To idan a gidan mahaukata yake kwana ka gaya masa ni mota ce. Idan a gidan mahaukata yake kwana ka gaya masa ni mota ce ba zan taba tafiya ba sai an zuba min giya. Ka gaya masa. To. Kula da kansa. To. Ki lura da kansa ni ma ban tsoron kaina nake ji wallahi. To a ni zo ka. Tsohon mabaroci irin ka kuma ai mutun kai sanyi. Bace ka sanyi. Wallahi in ban. Ina gudu bi ina kai. da farauta ta sake ni. Wallahi. Wallahi da sai na tahi wani karamin jeji a kofar gidansu. Ni fa na kowaye. na tahi karamin jeji a kofar. Ni zan ba da labarin ka. Kun sha zuwa farauta kake tuko buhu da jaba nan a garin nan. Jami. Kace Me <laughs> Ba jaɗa ba ce ƴaƴan wahaniya ne da ƴaƴan. A. Ah. Balele. Ai abin da na sani ne. ai ka san zuru ba su zuru sai dai a tare ai zuru zuru ni na san da wannan ni na san da wannan shi yasa nake son mutunci yawa nagode nagode nagode ka ka gaya masa fa to tsohon mabarin ka gaya masa kan na zo na raba goron farauta a kofar gidan ai da ka faɗa kuma ai kamar ya ji nagode ba gwara da baka ɗauki mataki ba yabo farauta ya mu zama ba da labarin kayan farauta wanda yi farauta an tafi gasar dajin ba aka je yin farautar ba ka ɗauko komai sai ta ba kwanaki nan ya mana buhu guda na jaɓa ya kawo garin da suka dame mu a'a bacci Allah sa mu kora su da addu'a gana ganin jaɓan nan nan ne ka zo za ka miji gundumi to shi ma gundumi in ba ganganci ba me kai shi wani tsohon mabaroci yanzu ba iya komai ne gidan bacci da shi ake yi salamu alaikum kai wannan al'amari sai dai Allah kuɗi yi. a sai ba mu da kwanciyar hankali a gari sai ka ji wannan gida sai ji dan ne Allah ma ke eh. an ga mun an ce ana kofar gida ana bibiya ana ta jaje eh, ce to bari zo na shimfita dan mun ai a mun ta dole sai mun tashi tsaye a garin nan a'a dole Allah sai mun tashi tsaye ai dole sai dai mu rinka yin wani fitowar fitowar taron gangami eh. na matasa haɗi da makamai da kokara da gariyo da addina cikin dare tun daga karfe bakwai za mu rinka fitowa har zuwa lokacin kiran sallar asalatu ka san me na Yanzu kai wannan mataki ka ɗauka an ka kama kwartan nan. Ai ni na gama duk wani shiri da ka sani. To. Kan katanga ta eh. ta daga nan zuwa gidan malam lirwani daga can to in ka tafi kuma daga nan zuwa can to fafance ne eh jikin gidan malam na magare kenan wato nan din nayi kafa kafa to ina ga maka haka kwartan nan yana zuwa dab to kafin dishirin sa eh in ki kuma zan ganshi ina kama shi kuma ne maka kauri ka sa an yi saukar qur'ani kenan Allahu akbar to kana na sai sa zai ce ka gane mm. kaga can duk ba ce haka ne eh, nan daidai da kasan duk wani matakai kaga kaga ka ai tsirewa da konewa musamman konewa ai Allah ne kadai ke azaba da wuta idan kai ka kai ganganci ka rinka ziyartar malamai kana samun fatawa wannan ganganci ne rike masa sulungudin ai da ka daɗe mar ƙafafu ka ka ka daɗe mar hannaye yadda ka san alkaki haka za ka yi eh kai ma da kai masa sulungudin sai dai a waye gari fa a a titi na ga kenan ka zan wa sulungudin sai a gida ka san abin da za ka yi shekaran jiya hmm. na je na samo wani lakani daga kan kwanar unguwarku abin da ikai kan kwanar sakau daga kan kwanar sakau abin da imurgina ishi gargar fulani ni zan yi kafi kuma idan na kafi duk ta inda ishigo a nan gurin zai tsaya su kai musu ku kwanta ku tabbacin a a su kai musu ni ai aiki ne ga garimi ya same ni shike shi isa kaga na mana ne taba duba maka shike taba duba maka a'a na taba a'a ka taba Allah bazan taba taba za ka Allah ba taba ai na so ka taba yanzu ka je hannunka ya kone dau saboda yanzu nan da ka ga shirin nan da nayi ba sauki azaba da wuta eh, dai eh. Allah ne kadai ke azaba da wuta daushe domin shi ike da wuta shi ike da aljanna daushe eh ina jin idan kaga idan ka kwarkan nan eh. a titi a wani irin yanayi ko ka bada labari ni ne ya yi ai kai baka isa ka mai da rayayye macece ba ba Allah ne so ba abin da nake so tunda an cuce ka sai ka bar wa hukuma ta hukunci farin wannan ai ba hukuma ake wa ni ake wa ni ake wa nan za ka fi dana ka shiga ne bari dan kara ka san randa ayan inuwa take sanyi ne dai eh, amma kai yawan ce shan randan nan eh. kai yawan ce shan ruwan randan nan wannan ga maka duk abin da ya biyo baya kai ka siya ba ruwa eh ana ga maka eh duk wani shiri na yi sha shi dana eh sha kaya randa na fi son ka sha eh. na ce na iya sha ko kuma ai kwartan ma na ajiye wannan randan ne in ya zo ma hijiyar randan nan da kanta za ta yi wani kudi kuma yana shan ruwan nan ina ga maka ta kansa zai zo ya fara ta kansa sha a'a sha a'a sha ne abin da ba na son ruwa Allah bai yi da ruwa ba ba na son ai mun ruwa sha Allah shikenan kara nan dan eh eh Allah kiyaye Allah ito na asirinsa Allah ito na asirin wannan kwarto Allah ito na asirin wannan kwarto Allah ito na asirin wannan kwarto kuma da za mu gane sai mu ci Allah ya shirye shi sai mu ci Allah ya shirye in ya tona mu asirin yin mu addu'a Allah ya shirye shi kenan eh lafiya wannan zuba ta daushe ko anya ta lafiya ce